شهد الله انه لا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 zai wuce ne kamar kiftawa ido allah ya sanya wa cikin wani kuma zai wuce ne kamar doki mai tsananin gudu wani kuma zai wuce ne a tahiya hawainiya ya ta fahimta mutum na ƙarshe ne zai wuce bisa wannan gadan shine mutumin da yana tafiya yana faduwa ya yi kokari ya makale ya kama wannan abun ya tsada shi duk da haka ya kokari ya hau lokacin da ya fado zai fado jahannama din wani sashen jikinsa jahannama zai balaga ya yi kokari ya hau yana tafiya yana rarrahe yana sullubowa yana fado yana kokarin kamawa idan ya yi kokari ya wuce za ka ga jikinsa gaba ɗaya a yayyanke a kone murgus amma duk da haka zai ce ya allah na gode maka da kamanin ni'imar da baka taɓa yi wa wani bin arma a doron ƙasa dan yana cewa ni sai da daga wutan ya taɓa ni kuma ka tsira ta da saboda ka kamun ni'imar da baka za ka mutum yana azumi za ka mutum yana zuwa ake haji za ka mutum yana fitar da zakka za ka mutum yana kaza yana kaza sha'a'ir na addini gaba yana yi tana yi wa yanayin su da jahilci na hata wani zai zo ya salla shi yake sallan kai kake jin kunya saboda bai iya kuma bai nemi hanyar ya je koya ba shi sahabi da ya zo ya yi sallan da kun jira kuma wanda bai iya manzo Allah da salatu da ya ce sallan kan Allah bai karbi wannan sallan ba a ƙarshe me a manzo Allah ya ce la uhsinu ghayraha fa'allimni yace ya rasulullah wallahi ban san sallar da tafi wannan ba amma ka koya baka baka iya sallar wakati zuwa ka ka koya Allah ta'ala ya kiyaye a bisa sila'i gurgurun imanin da ke zo cikin zuciyarka gurgurun hasken da za ka samu a gabanka domin duk da siririn gadan nan da kuma duk da kaifin gadan sai Allah ya kawo tsananin duhu ya lime yanzu me ake bukata wuce ka na imani ita za ta zama totilar da za ta haska ma gaban ka wuce idan a cikin zuciyarka ba imani ba haske ba za ka samu wuciya يوم يقول المنافق المنافقون المنافقات للذين امنوا يوم يقول المنافق يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا ذرونا ديرين آية نكتب اسم نوركم كل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبل قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله تعالى يكي آية سورة haka ilimi yana da muhimmanci a rayuwarka na yau da kullum yana da kuma muhimmanci a rayuwa abadiya da ake ne rayuwar kiyama Allah ta'ala ya samu dace dan saboda gaskata annabi alaihi salatu wassalam a yanzu a cikin masallacin nan wallahi akwai mala'ikun da Allah ta'ala ya tura domin su zo su zauna a wajen wannan karatu haka annabi ya koya cewa wasu bayi daga cikin bayi Allah ba za su taru ba a cikin ɗaya daga cikin gidajen Allah suna karanta littattafan Allah wato hadisai da Qur'ani da hadisai suna tadrisi suna wato karantarwa a tsakankanin su face sai mala'iku sun sauka daga sama sun lullube su sannan rahama za ta sauka daga wajen Allah ya zuwa gare su sannan Allah zai ambaton su a sararin samaniya saman bakwai tare da mala'ikun da suke Allah suke bu Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ce wani dan wani wace yar wace a yanzu haka suna zaune a cikin masallaci daga cikin masajida daga cikin gidaje na suna kokarin karanta abinda na saukarwa su mi suke bukata ne gafara na gafarta musu mi suke bukata aljanna na ba su wato idan mutum ya zo wajen karatu ko da hanya ne ta ɗauke shi ya zo ba da niyyar ya saurari karatu ba idan rahama ta sauka hada shi a kaddara a ce wata ta zo neman wata ne ba ta zo don karatu amma wacce take neman tana nan makaranta sai ta tashi tukwana za ta samu damar ganin ta to sai ta zauna ta zauna don jiran wannan wacce take da bukata a gare ta ba karatu ya kawo ta to amma idan rahama ya zo idan dukkan abubuwa na kauna da na rahama da Allah ta'ala yake saukarwa wannan bayi har shi a ciki in ba karatu ba ba wanda yake da abubuwa wanda yake da mai zarra Allah ta'ala ya taimake mu saboda neman ilimi wajibi ne bayan wajibin kuma yana da kwallon kuma sa Allah kaɗai ya sani muhimmanci ilimi ga bil'adama ke sannan kuma musamman da amince na fata fahimta fata an fahimta Allah ta'ala ya saukar wa manzo Allah alaihi salatu wasalam wa'annan ayoyi din اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم وأن آيوي قد بير سوري فرقم آيوي دا الله تعالى يسوكر ومنزو الله عليه الصلاة والسلام على kuma waɗannan ayoyi ɗin yana ɗauke da muhimmancin ilimin addini ka duba ikra sai ce ne bismi rabbika alladhi khalaq ka karanta sunan ka wanda ya halice ka ikra bismi rabbika ka wannan shine ilimin sanin Allah din ilimin addini ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa na wata fahimta ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wasu malamai suka ce wannan zai iya shiga cikin ilimi na rayuwa na wata fahimta dan Allah ya wato ya gaya wa manzo Allah alaihi salatu wasalam abinda aka halicci mutum miye dalilin su na cewa wannan ya shafi ilimin rayuwa ne saboda idan da ka koyi addini gaba ɗaya na wata fahimta akwai ayoyi wanda allah ta'ala yake nuna cewa allah ta'ala ya halicci mutum da kaza da kaza kuma a hadisan manzo allah kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza ko kawai iya wa'annan abubuwan ka sani amma idan baka yi zurfi a cikin sani halittar bin adama ba kana da laifi a wajen Allah ba ka da laifi amma idan baka san ba ka da ilimin sanin Allah kana da laifi a wajen Allah ko ba ka da ka aka ce aya da farko yana magana akan ilimin addini ilimin tauhidi ilimin sanin Allah sai kuma na biyu yana magana akan ilimi Nami na rayuwa musamman ilimi na tib خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كذا واتو بايا سنة دكي إلمي Allah da ilimin rayuwa sai sake maimaita maka wanne fi daga cikin wa'annan ila ilmuka guda biyu ne ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa al-insana sai ce ne ikra wa rabbukal akram ka karanta ka shine mai karamci shine mai daraja kamar ya kasa ya, ya kasa mishi abubuwa guda biyu ne kuma yake nuna mishi abu wanda ya fi muhimmanci a cikin wa'annan ilmomi guda biyu ne sai ce allama hulmaya ya halicci mutum sannan ya sanar da shi bayani kaga wannan ya kayyade wannan ilmi na sani bayani din ma mutum amma anan kawai ya yi itlaqi shi ya bari biduni kai sai ya ce wato ikra wa rabbuka al na alladhi 'allama bil qalam bayan ya yi itlaqi shi gaba daya sai nuna ya kawo wani idi na musamman sai ke allama insana malam ya ya sanar da mutum abin da mutum bai sani ba don allah ta'ala abin da ma yasa yake ya sanar da alkalami malamai da yawa sun tafi akan cewa farkon halitta a duniya gaba ɗaya abin da allah ya fara halitta shine alkalami baya ya halicci alkalami sai umarci alkalami ya rubuta duk abin da zai zai wakana daga wannan lokaci har zuwa ranar tashi kiyama har shiga aljanna da komai da komai da shi yasa Allah yake rantsuwa da alkalami nun wal qalami sai ce wa ma yasqu ya rantsa da alkalami da kuma ya rantsa da abin da alkalami ke rubuta ko ya rubuta na wata an fahimta allama isa isra ma lam ya'lam wannan kuma ne abu ne ai Allah ta'ala ya bayani a cikin alqur'ani cewa mutum lokacin da aka haife shi tintirin jahili ne ba abin da ya sani na wata an fahimta hatta da nono sai an kama an sa shi a bakin ka baka da tufa baka iya sa tufa ba baka iya zuwa ba daki ba baka mun iya tafiya balle ka tafi tafiyan ma an kayi abin da sai an koya maka da tata tata kafin ka taka da shi sa Allah ta'ala yake wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون Allah ta'ala ya fitar da ku a cikin cikin mahaifanku ba ku san komai ba la ta'lamuna shay'a annakiratu fi siyaqin nafi an ji tufirul umum ba abin da mutum ya sani la ta'lamu na shay'a wa sama af'ida Allah ya sanya muku as-sam'a ji da gani wal af'ida da kuma zuciya la'allakum tashkuruna domin ku wannan ni'imomin da Allah muku kuma hanyar godewa wannan ni'imomin shine lalle wannan idon da aka baka kaka kalli haram wannan kunnen da aka baka kaka ji haram wannan zuciya da aka baka kakka tsami shi kafirci da munafuki da shirka ka san da tauhidi a ciki shine hanyar godiya da Allah na wata fahimta shi sa ilimi yana da muhimmanci a cikin rayuwar bin adam kuma ilimi wannan bai gaddin nazar an ilimi din a kowane irin ilimi kowane irin ilimi yana da muhimmanci a cikin rayuwar bin adam amma babban abu hasara inda ake samun hasara shi ne mutum ya zama yana da ilimin duniya kuma ya rasa ilimin addini wannan idan ya yi sa'a zai ci moriyar ilimin sannan na rayuwa din a wannan duniya din in ya yi sa'a in bai yi sa'a ba zai ci moriyarsa sannan to ina za aka samu waɗanda suke da manya-manyan diplom sai da suka ƙara diplom kuma allah ta'ala ya ya kaddare suka zama mahaukata sun ci moriya wannan ilimin nasu ba su ci moriya wani bai yi mahauka ɗin ba bai samu aiki daidai da diplom ɗin shi ba kuma aikin da yake da ba a isansa ya ci moriyarsa saboda ilimin rayuwa ba dole ba ne sai ka ci amfaninsa sai in allah ya so ka da haka amma ilimin addini ilimin sanin allah wallahi zai amfani ka hatta a cikin kabari har gidan allah allah subhanahu wa ta'ala ai ya bayar da a tarihin masu ilimi a ranar tashin kiyama lokacin da aka tayar da mutane a ranar tashin kiyama za su kururuwa su ce wani irin rana ne aka kawo su wa qala ladina utul ilma laqad labistum fi lahi ila mai ba'th fa hadha yawmul ba'th kuma tuna ka ta'lamun masu ilimi hatta a falfagiyar kiyama sai sun yi wa'azi mutane su shiga ɗimuwa su ce wani irin rana muka zo Allah da yake ba da shaida yake cewa wa qala na utul ilma waɗanda suka yi karatu ilimi na addini sai su faɗawa waɗannan mutanen da suke cikin ɗimuwa su ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th ai da mun Allah ya faɗa a cikin littafin sa cewa a kowace rana ranar da za a tayar da kowa da kowa su tashi a gaban Allah to fa hada yawmul ba'ti wannan shine ranar tayewa ne walakin na kun kuntum la ta'lamuna amma ku ba ku da masaniya dan saboda ku karatun ilmi addini Allah ta'ala ya kiyaye rishin sanin ilmi addini babban cuta ne ilimi yana da muhimmanci a cikin rayuwar dan adam musamman kuma ilimin addini da shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani wanda ya karatu ilimin addini hatta a kabarinsa idan mala'iku sun zo to Allah shine zai ba shi karfin bayar da amsa in ya kiyaye wannan ilimi na wata fahimta wato allah shi ne zai ba shi karfi ya bayar da amsan mala'iku idan mala'iku suka zo suka mashi tambaya na wata fahimta amma idan baka yi ilimin addini ba yau za ka san meye tauhidi meye الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah na tabbatar da masu imani imani bai taɓa zama imani sai in ya duru ilimi ba imani da jahilci shi yasa waɗanda suka musulunta kai tsaye suka ce mun zama mu'minai Allah ya ce ba haka nan bane saboda ba kun ilimi a imanin ba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا saboda ku yi ilimi addini ba ba ku ilimin da za a ce muku kun kai matsayin masu imani ba hatta cikin masu imani ne wanda wani ya fi wani ilimi shi ya fi daraja a wajen Allah sama da wanda bai kai shi ilimi ba saboda muhimmancin ilimin addini kuma muhimmanci ilimi bi sifa amma yana da kyau bai kamata ba a ce a a yaranka ba su yi ilimin addini ba ko kuma ba su yi ilimin rayuwa yanzu idan ka ɗauka tsarin makarantar niger alhamdulillah an samu dama an samu dama musamman wanda yake so yaron sai karatu to ya samu daman karatu na addini muke da saboda duk makarantu idan idan ba siya yayi za ta cika idan an kai ratarefa za su watsa amma a yanzu ko da ba su ko ba ba su yara sun samu lokacin da za su yi karatu addinin su da ake jone continue daga college ne nake ji ko daga college abin da ya yi sama da safe akwai karatu da mulce babu makarantar boko sai a je ina amma a madadin haka wasu kuma a da mulkin dole za a yi kuru extra ba haka ake ba to lokacin da ake safe da mulkin wani lokacin da ake kuru extra to wallahi wa'annan yaran idan ba a sa su suka koyi ilimin addini ba Allah wallahi kun ci amanarsu kuma sai Allah ya tambaye ku a ranar tashin kiyama sai ko amshi tambaya a gaban Allah da saboda wannan shine yake nuna cewa mutane sun ɗauki ilimin addini ba komi ba ne ilimin rayuwa shine wani abu wannan shi muhimmanci kenan dole a ba ma ilimin addini muhimmanci sama da ilimin rayuwa don saboda ilimin addini yana gina maka ruhin ka ne ka samu kubuta da wutan jahannama ya sa ka aljanna ilimin rayuwa kuma yana gidawa tsutsan ƙasa ne gangan ciki na wata an fahimta da shi yasa abin da zai baka rayuwa na har abada shi ya fi muhimmanci baka ji allah ta'ala mai yake mutane suna fifita rayuwar duniya ne amma ba su da labari lahira a yafe musu zama alkhairi kuma ya fi wanzuwa a gare su sannan kuma akwai bambanci tsakanin wanda ya karatu ilimin addini a cikin halittu na allah wato wanda ilimi ba na addini ba abin ko da dabba ne na wata akwai ko da tsuntsu ne ko da zaki ne ko wani ko da tsuntsu ne ko wani dabba ne ba duk abin da yake da ilimi akwai bambanci tsakaninsa da halittar da bai da ilimi hatta a wajen Allah a cikin dabbobi din a cikin tsuntsaye ba kai ba kai bil adama daman kai ne ogansu wal qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqna min at-tayyibati wa faddalna ala kathirin mimman khalaqna tafdila babu babu halittar da ya kai bil adama daraja da kima na fata an fahimta akwai tsuntsaye da ake kiransu sakar sakar sakar ake cewa eagle to wannan tsuntsun tsuntsu ne na farauta idan aka tarbiyyantar da shi da ilimin farauta ya shi kamo abin farauta ya kashe kafin ka iske ya zama halal malakaci da wani tsuntsun da ba a matar tarbiyya na farauta ba ya je ya kace haram ne idan ka kaci haram tsakanin wa'annan tsuntsaye guda biyu din akwai bambanci a wajen Allah kuma babu har kare kare wanda kayan martar biya tarbiyya da ilimi na farauta a addinance da da bai da ilimin farauta a addinance kowa ya koyi zomo je kama zomo ko barewa kafin ku isa a guri sai dabban da aka kama ta mutu to wanda aka bar tarbiyya na addini ilimin farauta a addinance idan an ka ce mar zai kori dabba ya je kama shi kuma wancan wani irin abu ne wani sinyi ne ake mishi ba bismillahi ba saboda in an ce mar bismillahi bai san me aka ce mar ba saboda ba a bar wannan tarbiyyar ba to shi wannan da aka bar wannan tarbiyyar idan ya ji ya kama barewa ya kashe kurmus ba rai kuka je kuka iske ya halatta kuci shi wancan kuma hukunci kunci haram saboda bai da ilimi wannan adabban kenan kuma Allah ya ambaci wannan abin da ilimi wa ma allamtu min aljawari mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum Allah fa qulu mimma amsakna alaykum mimma amsakna ah, amsakna alaykum ne ko eh fa dhkuru smallahi alayhi dabba na farauta da kuka koya musu farauta daga cikin kuka sanar da su daga cikin abin da Allah ya sanar da ku na ilimi addini ma dabba ba ce to ku ci abin da suka kama muku ko sun mutu ku ambaci sunan Allah ku ci halal a kaddara a ce dabbobi guda biyu ne ɗaya yana da ilimin farauta a dinantar ɗaya kuma jahili ne suka suka haɗu suka kashe dabba haramun ne ka ci saboda wannan wannan dabba ɗin ya yi musharaka a cikin kashe wannan dabba wanda aka kama ba a san waye kashe ba saboda gudun shigowa bai halitta kace ba wannan a tsakankani tsuntsaye da kuma sauran dabbobi kira. kuma ba kare kaɗai ba ko da zaki ne ko da fahad eh, eh, me zaki da sauransu da abin da ake farauta da su to kuma ita mace tana da wasu matsaloli wanda ita kaɗai ne take da shi babu sharakan da mashi dan shi yasa so muke a samu zaratan malamai na mata kuma a nan gaba mu ban bukatar kawai ku dinga zuwa kuna jin wa'azi ku koma dole a samu wasu daga cikin mata yanzu irin wannan darasin idan muka yi da larabci a samu cikin mata wa'anda za su tarjama shi ya koma hausa a kawo mana mu yi revision wannan abin da suka yi in akwai kurakurai mu gyara sai a buga a rabawa makarantu waɗanda suka iya karatu su je su yi karatu abin da su gane ba su zo su tambaye ba muna son kawo wannan tsari ba mu so mu bar kullum kawai buguzun buguzun ku zo ku saurari ba a ku koma kafin ku koma ba kun banta. kafin ku koma gida ba wani ni da da ni ma la yace aka wallahi ni ma na manta ya tafi a iska ke muna son mu skanta wannan irin wa banda alam da take doka muna son mu fuskance wannan abun kamuci na ina fata fahimta ina son mu taskance wannan muna muna son mu samu canji muna son mu samu ci gaba shekara 20 ana kuwazi kudin na da ba abin da aka samu na ci gaba to Allah ta'ala ya taimake mu zan ba da wannan kuma na riga na ba ma ɗaiɗaiku shawara a akan irin wa'annan tsari kuma insha Allah akwai zama na majalisar malamai mun zauna zan sake ba su wannan shawara ɗin ba ma wai karantarwa haka ba hatta da hutuban da ake kafin a yi hutuba malam ya rubuta a tarjama sai da turancin faransa ko da boko hausa malam yana sauka daga mimbar sai a ce naira goma goma ne ko ashirin duk wanda yake so ya sayo kuma an gashi saboda kudin printin da sauransu na wata an fahimta kaga an yada da awa mutum ya tafi da wani ilimi na musamman a kansa in ya je gida zai sake muraja'ansa a kowane lokaci idan an ce malam ya yi hutuba malam wani ya yi hutuba a ranar kaza yana da shi a rubuce in ma wani ya mana karya ya ce karya da gashi ga hutuba ya Allah ta'ala ya taimake muna so mu kawo canji a cikin rayuwar mu na addini a cikin rayuwar mu na neman ilimi mu ma so kowane lokaci mu zauna mu din kuma babu wani ci gaba babu abin nan Allah ta'ala ya taimake mu na gani lokaci ya kai abinda muka fada daidai Allah ya babu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ah, yadda muka taru ana Allah ta'ala ya tara a jannatul firdausi ala Allah ya gafarta wa iyayenmu e gaforta wamano mum